kafin haka akwai tambayoyi um, a karan fari wato rannan na yi kuskure wajen kwaɗayi in baiwa ɗan uwa da ya rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da ƙarshen ramadana to sai ba shi dan ya bugo wani waya tunda ban san inda yake ba kuma bai rubuta sa ba ashe ban sani ba na yi shuka idan makwarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu wayata sai zan to cewa a cikin kowane awa ɗaya zan iya samun waya talatin ko arba'in bayan tax ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga wani wuri to amma gaskiya kowa ya san cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya ansa ba dan haka ban tsammanin na ansa kashi bakwai cikin goma na wayoyin da nake samu kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci sannan kuma wadansu suka yi ta rubuto tambayoyi ta hanyar waya din ta hanyar text to tun ina gogewa sai naga cewa suna da haƙƙin ansa kaɗan daga cikin su ko da ba duka gaba ɗaya ba a yadda suke a rubuce haka zan karanta su mai tambayar farko ce assalamu alaikum ina rubuto maka tambayoyi na dan neman ansa amma baka ansa wannan kusan ita ce ta takwas tambayar ita ce me yasa baka karanta alqunut lokacin da kake sallar asuba dai kenan me laifin sallah ba tare da kama hannu ba dan Allah dan Allah ka bani jawabi bai rubuta sunan shi ba ban san ko daga ina bane na farko dai tambayar farko abin da ya shafi alkunut a lokacin sallan asubahi wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkunut iri biyu ne suka tabbata daga manzon Allah kashi na farko wato alkunut na annawazil yayin da wata musiba ta sauka a gari ko yayin da waɗansu musulmai suke cikin halin kakanuka yi, sai ka yi alkunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah ya rinka yin alkunut ga du'afa'ul muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a makka ya rinka roƙa musu ubangiji allahumma anjil walid ibn al-walid ya ubangiji ka ceci ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane wane yana ambatar sunan su to irin wannan al-qunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya ɗago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane ko da sallah azhar ce ko la'asar mamu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ɗiba za su yi kwana biyar ne sati ne wata ne liman da zai rinka yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an dago daga ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta karshe to kaga wannan hadisin ta tabbata cikin sahih bukhari baka da matsala dashi al-qunut ta biyu ita ce al-qunut da ake a cikin wutri yayin da mutum ya kammala shafa'i a wutri raka'a ɗayan wutri to ita kuma akan yi al al-qunut amma akan yi al al-qunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an dago daga ruku'i ba babu wani nassi da ya nuna ana yi bayan dagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja in dai a hadisi ne duk wanda ya karanci hadisan manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i amma na shi shine bayan an dago daga ruku'i sannan kuma alkunut da ake yi na wutri Um, ba kullum ake yin sa ba wata rana a yi wata rana a ƙi shi ne suna da da haka wata rana yin mun zo sallan dare kuka ji ba mu yi bakar ku zarge mu muna da hujja kenan ina ba ta fahimta wata rana a yi wata rana a ƙi ba don lokaci ya kware ba haka kawai ba a yi ba don manzon Allah bai lizince shi kullum kullum kullum kullum ba ina fata an fahimta to waɗannan su ne alƙunut guda biyu da suka tabbata ta fuskar riwaya na ɗagowa daga ruku'i a cikin sallar asubahi kaɗai wannan babu hadisi a kai. asar ne na Umar dan Khattab kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi kuma an sami ittirabi wato lafazan da na abinda ake karantawa din sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya kamar yadda zaka iya ganin wani bangare na wannan jawabi a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wannan shine dalilin da yasa ba ma yin alqunut a cikin sallar asuba bai tabbata ta fuskar hadisi ba bai tabbata cewa manzon Allah ya yi shi ba wani sahabi ya ce na yi sallah a bayan annabi na yi a bayan abubakar na yi a bayan umar dan khattab ban taɓa ganin ɗaya daga cikinsu ya yi alkunut a cikin sallar asubahi ba saboda haka ga babu hujjar hina kai wannan shine dalili sai maganar cewa mutumin da bai dora hannun dama akan na hagu ba ma'ana bai yi kabalu ba bai kuma yi alwada'u ba shi yana da laifi ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah amma ya yi hasarar lada da ya kamata ya samu da ya yi koyi da manzan Allah da ya samu lada da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kansa ya yi hasarar lada sannan ba a yi masa tanadi ko alkawali na wani zunubi ba ina fata an fahimta domin ɗora hannun dama akan na hagu ko kace alƙabdu fi salati ko alwad'u a cikin sallah wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba domin sallah takan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunanta ina fata an fahimta to saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansarka mai tambaya ta biyu abinda take cewa malam an ce min ina da mijin aljani wanda ya hana ni yin aure kuma ya hana ni in samu aiki da sauran bukatu sai malamai sai aka ce wai sai waɗansu malamai masu yin amfani da rauhanai su kaɗai ne za su iya raba ni da shi wannan mijin aljanin shin ya halatta a je wajen irin waɗannan malaman masu yin amfani da rauhanai na farko dai babu wani mijin aljani amma ta iya yiwa aljin ya shiga jikin ɗan adam dalilai na shari'a sun tabbatar da haka kuma hankali lafiyayye ya tabbatar da haka dan su aljanu daga sunansu suke aljin wato boyayyu ne ido baya ganin su sai in sun ga dama sun rikide sun fito a cikin halittar dan adam kamar yadda manzo Allah ya nuna cewa sukan rikide su zama karnuka ko su rikide su zama macizai da haka manzo Allah ya ce idan mun ga maciji a cikin gida kar mu kashe shi dan aljanna rikidewa ya zama ya zama maciji amma idan a daji ne zaka iya kashe shi ina fata an fahimta sannan kuma sukan zama iska don haka a hausa ma ake cewa iskokai ina fata an fahimta saboda asalin halittar su daga wuta ne ko harshen wuta idan ka kalli harshen wuta daga sama za ka ga akwai iska yana tsiri to suka rikide su zama haka yayin da suka zama iska din nan za su iya shiga ta kowace kafa cikin jikin dan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta ido ko ta kowace kofa ta jikin dan adam kuma in sun tashi fita za su iya fita ta kowace kofa da iska na iya shiga cikin jikin dan adam da ita da haka ne dalilai na shari'a na nuna aljanna iya shiga mutum sannan idan aljanna ya shiga mace kam zai iya tasiri da izinin ubangiji wajen ya hana ta aure ko kuma waɗansu ta na duniya amma ban ba da shawarar cewa a je waɗansu wurin waɗansu malamai masu rauhanai wato wannan na nufin a je wajen yan bori kenan ko wajen bokaye ko wajen malaman tsubbu to kuma ita cuta ba a magance ta da cuta yar uwarta idan ubangiji ta ala jarrabi mutum da aljan to sai a bi hanyoyi na shari'a dan kokarin raba shi da aljan din shine sai a yi masa abin da ake kira arukuya arruqya da yawa daga cikin masu karatu sukan ce raqiya wannan kuskure ne babu wannan kalmar sai dai arrukuya jam'in ta arruqa idan aka yi amfani da ayoyi na alqur'ani ko waɗansu addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarrabawa ta yau da gobe na nuna tasirin ayoyin alkur'ani wajen fitar da aljan daga cikin dan adam kuma wannan abu guda biyu ake bukata farko dai abin ya zama shari'antacce kamar ayata alkur'ani ko wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu a samu wanda zai yi dan mutum ne na tsatsi ahlus sunna ne ba dan bid'a ba mai tsoron Allah ba wanda yake zakke maka ba'ira a sanari ba mutumin da yake kwatanta gaskiya mutumin da ya dan yi fice a cikin mutane wajen tsantseni da gudun duniya to yayin da mutum ya cika waɗannan siffofin an fi sa ran tasirin rukuyarsa sama da wanda ya mayar da rukuya sana'a kaɗai wanda babu takawa ta tare da shi babu tsoron Allah babu natsuwa babu kaza wato sai ka boka boka mai rukuya rukuya to wannan gaskiya bana bada shawara a wajen su ko da yayin da awar rukuya yake yi saboda dama daga cikin waɗanda suke rukuya zaka samu ba sa ma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka lalle a samu mutum gurgudo wanda yake akwai natsuwa ta tare da shi alhamdulillah a nan cikin garin maiduguri a kano a kaduna a bauchi a gombe sauran wurare duk ana samun malamai na sunna waɗanda suke rukuya kuma wanda alamu na nuna wato tsantsaninsu da gudun duniya su da kuma tsoron allah su ba mu ce ma ma'asumai ne waɗanda ba sa laifi ba to amma abin da muke cewa shine suna kwatanta gaskiya da tsoron allah kuma wanda wannan shi ake bukata wajen addu'a da ita rukuya din addu'a ce saboda haka idan kin sami irin waɗannan to sai a same su sai su yi rukuya da izinin ubangiji subhanahu wataala sai ki ga Allah ya taimaka an sami sauki kuma ke ma ki ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala na'am yace malam Allah ya taimaka Allah ya yi jagora dangane da wa'azi da kake yi muna karuwa ƙwarai da gaske Allah saka maka da alkhairi wannan kawai addu'a yi ban san daga ko ina yake ba babu suna yawanci duk ba sa rubuta suna da haka ba na iya gane daga ina ne assalamu alaikum gaisuwa tare da fatan alheri a gare kamala ina son in mika godiya ta ta musamman akan faɗakarwa faɗakar da musulmai da kake yi ubangiji subhanahu wata'ala ya saka maka da alkhairi shi ma nan babu su assalamu alaikum when you said your number I thought I will seize the opportunity kaza kaza kaza zuwa karshe ce lokacin da na <laughs> lokacin da na ambaci namba ta yi kokarin yayi amfani da wannan dama wajen kofan number don dama akwai wani dan uwansa da Allah ya yi masa rasuwa wanda suke kallon tafsirin na tare kuma shi yasa shi daga kallon tafsirin duk lokacin da yake kallon tafsirin a talabijin ko rediyo sai ya tana da shi to da haka sai ya ji na ambaci namba ta sai ya dace ya bugo ya min addu'a ta alkhairi na gode Allah saka da alkhairi bai faɗi sunansa ba na'am I pray to God to make you happy, make you smile, guide you safely through every mile, grant you wealth, give you health, and most of all, protect your belief in Him. Na gode, basu haka haka dai ga sunan gurin ba iyaka yawanci waɗansu da hausa waɗansu da turanci waɗannan kawai zan iya karantawa ma'ana na yi wannan a matsayin amana kasa ce ban ansa ba amma kuma wannan baya nuna kullum sai na ansa ya dangance yadda na samu sarari tunda akwai rubutattun takardu ga sunan gurin babu iyaka da dimbin yawan gaske Allah sakawa kowa da sa